subarantawoɗo neon ñamede nder ko wawa mante hay kulse kala wasay kan sonnancege tegandilla ñamede ndigo indanta kone kane irin wani kone wafta ne no kan aga ba ya ganda na kan gijin da ya to fatara na da ma ko ta la sonu da wanda ya wa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sallallahu wanda sai wani alfarbe yankan wazin sai ne yau eu analfabeto antena, mau fendo eu analfabeto gina kan wajin sezon chinara ingilite eu sheikh sheikh Suleiman Omar kan igaba ibn Suleiman Bonferre حفظه الله o ورعاه إلينا فرسي فليتفضل مشكورا معجورا ونسيب ويما دنجي ما هنجي مدجي كما فرا وفتنا وبطي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 nankan irga kubai dirin ya fosina subanantai kayan gogin garai albarkantuwa ne wado manta ifo kulse kalir macar fongan din dirko subhanahu wa ta'ala sannai dirko diya sannai zamir koy sanne hangani rano bonkane go irse hallasai go irse kanda go irse wadi se irnya fosina dir koy ba ayarda mawdu'o kam bon irga bayir macar fongandi inga nogati al على اتباع الكتاب والسنة ما نيرك تربينيان دي دا إرمي إركوي تيراغانا دي إركوي ديا صلى الله عليه وسلم سنة ما متكير غباي إركوي ديا صلى الله عليه وسلم لوكا كان أنا صحابي وازو وازو كان تو تشنفي يفونو إركوي ديانير سي أنيسي أنيسي عليكم بي إيا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين إركو دياني أي كرارنغا ديوان السنة أرماد يا دينو دي صحابة جيري إيوان السنة دينو إركو ديا صلى الله عليه وسلم أجنر سي حديث را تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي kodiya sallallahu alaihi wasallam ane ay nan aran sai ay banda misihinka fanna dai aran na misihinka dindi aran si dare hal abada ngonogati fo ir tira ir madi ir magoida ir magoida hay kanir yamar ir momoro hay kanir ganji wani ngonogati hallasai ya no ir diya sallallahu alaihi wasallam sunna mo ir madi zama char banda no igo ir diya ne mana izuman ninga se mana tira hinka wai hinka ni izuman ninga se igina ngano bitir koy tira yadin no da wahi hinkanta kangati annabi sallallahu alaihi wasallam asunna utitul qur'ana wa mithlahu ma'a inaino alqur'ana da alqur'ana kin fo kanga marganda yadin ga alkitab was sunna hari hinkan no ka ikul wahiyan kan zumbu gufunu eh, kan zumbu annabi ga sallallahu alaihi wasallam wadin sai di ne annabi sunna annabi sunna nga nogati annabi sunna den ne annabi sunna a gonda ma'ana al'am ma'ana ga haya kul kubai hay kulka annabi ka tugutun addina sunnano fadilla wanaino sunna wanaino mustahabbu wanaino hay kanir gangir mo moray din moray wane kuligini sai sunna as-sunanul fi'liyya gono as-sunanut tarkiyya gono ari nga woni kurgu fur annabi sunnara borbo ba isi faham di ma ine sunna hay filano sunna no annabi sunna no kulgani azade kine sunna no man wajibi no yani a dai da mai magana ai mudu sufurai dai mana gana ai sidu zunuba man timat kan fuqaha ai gane ai filano sunna no dir man kata jingarra wala ar wala ra asar wala sar wala si jingaro sara Alfagai alfagay ne as assunna hari bobono iga bonunda faham fahamda alfagay sanne hayewu sukogo foder se Igi igina alfagai ne alhali ga sunna mayo ce mayo dini ce hari taciniga bonunda igina dini assunna iga da. anna kulla ma jaa fi lkitabi wassunna huwa sunnatuhu sall llahu alayhi wa وهي طريقته التي كان عليها صلى الله عليه وسلم هاي كل كان كائر كوي ترارا القرآن آي بات ده هاي كل كان كائر كوي ديا السنة يسهنتارا ونينغ سينيغني النبي السنة ونيغ تير كوي ديا فوندا كمبون أغو أغو وني دمورا إير كوي ديا صلى الله عليه وسلم سنو كان أغني فمن رغب عن سنتي فليس مني haditha kan imamu bukhari da muslim kunna katare annabi ne buku kan kwanna ay sunna borasi ay jamara to ndi woni wo hay kigi wondu sunna hay annabi kate alqur'ana sunna no annabi haditha ay sunna no ka annabi kate yari nga woni wo bormo konna manti kala mana dare yanno Asai sababu kanta annabi sallallahu alaihi wasallam an haditha woni ci ngono gati jama'a hinza fono ka annabi sallallahu alaihi wasallam kwara imanaga ina annabi gork sine ha mata kinno irko idiya ginga bafuna da ichi kan annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci ya a ga ga da gongo windora ga wai wai ga sine fu ga. ya no lokaci ga me hauna fila lokaci ga me feli chino mo chino sintina am kan fulan zam de chino ra mutun ga kiyamu layl kulu ka annahum taqalluha bore sanda dai di annabi ibada kaina ya idi kai annabi udan wane ta ga hagunda zani fa annabi sai talika te dawo ka amante bumboda ini afas ini mangair mangair ko dia kuni rafa tunane wo ke hunkun banda Ai siye ga me feri zari ra ko ne ai ga foi ga nafila me haute no buya buyan borin kanta mo tunane mo cini girbe hunkun me no aban ai ga hannaga kiyamul layli no za safa kala alfazar wani ai na gin daga borin zantamo ne he ay way sigil ay si higi bum bodano sam ige mbone ga harman dai bonga zamai di hige wa ga borga gi ibada matkan borga ba son kai ka annabi ka sallallahu alaihi sallam ina labaran din da haya kan borewoci ngonor koy di ya ci se akarum ndo e mimbaro mo anay ga zai da koyo kan ay fundogo akan bara ayno hambur irko bisaran kul ayno ne irko irre batugo bisaran kul amma a sai gange aigin mai hau na fila ta lokaci ya lokaci aigin mai feri ya din mono ga kiyamun laili te amma ga kani da kino mora yi mutum ga na fila ya din ne goyi borai hiji ga te wai bor muradu bor kulkan kwanna ai sunna borasi ai jamara ni di addina wa kan ai gobe te da bora a akai na yan wala don da addi kan annabi wana wasu bore to kul borasi annabi jamara Harihin kan takidu bonun da sunna dini a sunna bi ma'na al hadith an fondi ma al fagay go hay aka sunnara aka sunnara igu bonun no hadith o wani wana iza utifat ala al kitab wani wana dina dabu irko tiraga dine al kitab was sunna haza shay'un yujadu fil kitab was sunna dine hay filana hadno kibi do irko tirara dirko dia sunnara dina al kitab ikata sunna to da bonno no ifo goti sunna annabi hadisai. hay karra igir di sannay karra igir di annabi ta ne annabi goy wali ne goy filanta annabi gine addi amaniyan kar to sai ni gine as sunna wani mo sanda dai ir a di sallallahu alaihi wasallam sanno kangane ya nas inni kad fikum ma in itasamtum bihi falan tadillu abada di ani he dunya bore. aran ma bai wai dirga na ngarar ra hari kan da dai aran na di da kan bihin ka gogoi dai hal abada aran si dare ir koy tira bir koy diya sallallahu alaihi wasallam sunna nan gufu annabi ne inni qad taraktu fikum shay'an shay'ain lan tadillu ba'dahuma kitab Allah wa sunnati ai annabi ai dirga nan aran banda ai dirawo banda hari hin ai dirga nan aran sai kan da dai aran ne di aran goidai hal abada aran si dare tira dirkoyɗiya sallllahu sallallahu wa sallam sunna to han foya da as sunna wa tutlaqu fi muqabili albida hay kanga te bida se wacce nga niga ɓonunda yani nga hay kul kam bida no a wacco ngati sunna sunna a wacco ngati bida sandari nayi filano sunna no mana wo kan annabi kate ngan ni sahabai o ki goida dine hay filano bida no yadi nga wacco ngati sunna سنمت كير كوي دياني صحابي سي حديث عباد بن ساريا فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة نديمت كإمام الترمذي أنا حديثة فنلندا إلكو دياني صحابي سيمت كم بسابرندا ararra borkul kan irko ina no alo morkuku borada hawga dicer ina bobo boro menenga nogo cimobo boro no go cimi amma aramma ay sunna di amobori boori di daran war kondai zama aramma aran bo hagoy da mistaje kangi sintin addina ra zan mistaje fo kulki sintin addina ra sinegine bida bida fo kulmo mantikal yanno. annabi ne kararan kararanga dai wani sunna ne wa ga bonu hay wafukun da wakan kambo annabi ga ba funatinga ninga sa wani lutu sunna hari ta ki ga bonu da as sunna ngati anna sunnata tutlaq bi ma'na al mandub wal mustahab han fo ga bonu da as sunna imni mustahab no haya to wani no borbo ba zima igo gane sunna ngew nan kala kala gitar koyno ginga tay fo go gane se sunna na ma wajibi yanno son misaliga dirne kaaba gisiyanwo ifonirgine sunnano amma maskomil mustahabu nafa wajibi ni min ka ba gisi a gisiyanwo tilasno bakandi goma igoni sunnano wajibi no zam ifo se annabi no ya yamarginir ma gisi al'amru mo yaqtadi lwujub fanna dai sarifi fo man ga barga ka mondu mabo diga annabi no ne se waran ba gisi arkhi liha ani i'ful liha hadithai ga mu kan suka bugban ne warin ka fa, walwi dorwi tan imsoli ibai go ga ka si soli wala to yayin ga borbo ba wane no hanfo iga fahamda matkan fuqaha ingai no targo goyda wane fiqu alfaga ingai no ga ma mine ay filano sunnan wali mine sunanul wudu wala eh imine sunanus salah walbinno sunanu tayamum wa akhirihi kalamu koye to songo kam boyrga birma carmo hayandigiti aye kay yanka alqur'ana ra da hadithai da athari kay yanka kango gidi yama irma goyda irkoy diya sunna irmir bon hagoy irma hambur hay kango foksina irkoy diya sunna hakika aya bo ɓenno ka alqur'ana ra kangi cabirse kangir biniyandi irma irkoyɗiya fonda gana haya ka irkoyɗiya kate sallallahu alaihi wa sallam di idi igogir biniyandi koyga igogir hamburandi mogo funu wadi nga hay kul kangati kanda ka annabi katir gana zama annabi kanda ngano borgi biskanda kul hay kul kanga ne da annabi kanda ngano jasa jasa kul kanga jasa waɗin mo mora أقولي آية لنا كيرك سبحانه وتعالى غني وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون إركو تبارك وتعالى أني النبي مجي سي وغنغدي أي فندانيا فندكيانتي تودرونو كلا الجنة ناقوان دليل irkoyidi subhanahu wa taala ni wosi fonde zama fonda fonde dinga ni, garan fai faygo funo irkoye fondaga woni noori ko garan wasu yanda, hakika daran goyɗa aran bogayga kano barke ga hambo irkoye abla bin masud haditha ra ana bangandirse hadisa wa aya wo irkoyde yana sahaba sahabay no amaliyan pratique no a cabise abdoulah bin masud ne irkoyde yana ku ku fotengese jeeri ku koodin banda a yegete cerawo côté droit to do gauche ga ate jeeri jeeri ze kayn kayn kayn foya ane wonegete fonda wa anna hadi gana aya ce wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u ane wala tattabi'u subula fonda fonda ze usi gana zama daran ni gana igaran fayga ka irko fonda ga yadin gani di wonenoga cabe irkoye fondawo fonda follonno o jama'atun wahida la jama'at wa siratun wahid la asharat matkan alfaga fo kan sigina cheikh rabiu lmadkhali a gonda tir suktum ka walla fi wone bo ane fonda follonno manti fonda bobayanno jama'a follonno manti jama bobono addina o الأمة أفلنو إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون يادي نو أبو أي كان جير بنيان دي إلما كي النبي سنة قادر قبل محلس إلما مور هاي كل كان فوق سنة دير كوي ديا سنة إلكو سبحانه وتعالى سنو كان عليه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا irko ne aman bare aman hagu cimandiko alborse wal cimandiko way borse da dai irko dinga da yawan misafoci ti imninga gonda rasu baniyan kotun irko yamaro wal irko da yamaro bo dirko banga citi borsin din bon wane dirkoyɗe bangge ciiti ni sindin bon wane gana da iwana. zama bor kulkan ni irko dinga diyawo kuta hakika bora da dai dare yan banganti aya fo gona ga hamburan hamburandi halmatu musu bon ma musu ko go focus fokusinoy dirko diya sunna irko subhanahu wa ta'ala ni yahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim irko ni boray mahagwai kango go fo ka sinai go funir ko idiya ya marega ima hagoy fitina musu ko go duwai wal binda gurzu gay doro ima hagoy fitina musu ko go duwai wal gurzu gay doro yari ga nango tahdidun hamburan diyanno irko go gir hambur wa hanga candiyanno boray dim ma fa kango go fo ka sinai go funan nabiya maroga ima hagoy fitina musu ko go duwai walbinde gai doro musu muskoygo duway alfaga din kan sigina ibn kathir ani aya wo. mana dabor fo kasine go funir koy dia ya maroga an amri hidin ai an amri rasulillah sallallahu alaihi wasallam ko fo ka kasine go funir koy dia ya marega وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته النبي أيام ريجتي أفندا كان عن الكوانتي a wani manhajo kan buwadira da fonda da sunna da shari'a kan haka tirse fatuzanul akwala wal a'mala wal bi akwali wa a'mali borgoye din sannai yi ne sino dirko ya sannai dirko ya goye fama wafa ka qubil kubi kul kan ni goy wani sanni kan ni salan kan ga wafaqun do kir koy ya salan wala goy to iga ta nise wama خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان بوركان نغويتي كانغ فوكسيني دو كا النبي كتي غويدو هاري ولا سنكا سلان كانغ فوكسيني دو كان النبي سلام to sanno di igaye tinin na salanga wal godi igaye kan na goiga ni wo bor kul kanno tabbat fi sahihain kayir ko idiya sallallahu alaihi wasallam ni man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun warku kan na goy fo goy kan iri ya maryam wasi abo iga yeti boraga yani nga borama ha goy kan gogo focus ne dir ko dia sharia ama ha goy nim focus ne dir ko dia sharia bunduk sinera wal bangera ima goy an tusibahum fitna fitna muskoy gudway ine fitina dinga ti cafartarai wal munafiqitarai wal bid'a din man ha goy imma makan cafartarai radin focus ne dir ko dia sunnah aya mareno wala min dambi nafketareyra wala min dambi bidara aw wa azabun alim waddin foksneda annabi yamoro gursuge doromo duni zan dunyara imma annabi ma haddi kayandini bon zam sen ya yamoro wala min di wal bor fo di irko mi irko tama sallati ni ga gursu gursugay wani min gangi ha ga baliti dadi gandi aya wone wo aga di hal imam ahmad ani atadri mal fitna يلنق بي أي كانت فتنة لعله إذا رد بعد قوله أن يقع في قلبه زيغ في فيهلك hamburger annabi sanni ne gici ni sai ma yankar wanda mu jango goida wanda ma ga tansiyan binara banda ga kan ni kan kandabo matansi son kai ni mahalci zamu jango goidin ko da ya amuru am ka halci وقال تعالى إركو سبحانه وتعالى لكر كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله ويوم الآخر وذكر الله كثيرا إركو سبحانه وتعالى حقيقة أتي أرنسي إركو ديارا إركو ديارا كين إركو ديارا ما ليبون أبافنا كل أسني أقوي هاي كي تاجنا تبتا وني كل في رسول الله أوسارنسي أتي أرنسي إركو ديار مسيرا don don yan hanno barkante an irko ko bai sina ziki da zari kwara aga ziki an irko fillo fillo yan kanga bagumo adi nga irko diawo don don yan hadino irse aga wajibi ga irmo don don da yadno ay fora irko subhanahu wa ta'ala gane qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim Irko irkone annabi mu ci borayni sai zama matkan al-hasan al ani aya wasaini ne ayatul imtihan examen aya boriyan no na zagin da te ine irkoi no ngai gaba ngai irkoi ba ko ino irkoi ni ngai gaba nga irko ne to da dai irkoi te arante da kin aran gaba irkoi irkoi ba ka sine manti me palpal no irkoi ba ka sine manti songuno manti har no kan ni k'a diga ci ga dono a a goino ko irkoy ne duk aranga ba irko da cimi to wai gana wadi nogata irko ma ba aran amaran zunube ya faras da wani noga cabi ni da dai ga ba ino ka dinna annabi gana annabi fonda gane ngora anga no ngudir ko bakisina irko bakisina singa te de matinna annabi sunna gana no wadi sa ibn kathir ne hazihi al-aya ayatu al karima حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية آية جيراو انغنو بيتي دمبو بور كل كان نزاجين دتي gani ngo ba irko ngo irko ba kono to digi min nesi nigi cimno nigi tarino irko ba sinara to da dai irko te nesi annabi fanda ba wani no gici tin ga kan liman irko ba ko fa innahu karibun fi nafsi al misara niga tari hatta yattabi'a ash-shar'a al-muhammadi wad-din al-muhammadi fi jami' aqwalihi wa af'ali kal dayni magana shari'a ka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kate wani no gace niga ba irko di chimi kanni magana irko biya sallallahu alaihi wasallam hayaka kate ad-dinara asannaira da goyira kul marganta sanda matkan annabi ne man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad asaynil koyne qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah yaringa yahsulu lakum fawqa ma talabtum min mahabbatikum iyyah wa mahabbatuhu iyyakum daran na annabi fonda gana aran don don da annabi aran na sunna gana to wodi naran gudu haikan biso karan goce zama hino aran gudu no irkoi baka sina manti wai mine aranga ba'il ko bo laysa sha'nu an tuhibba innama sha'nu an tuhabba manti misagati ni mababora misagati mabani zamno ginga ba misi bani wal ni niginga di wandi yo hanno kanga kanu ni sikan ni bu amango sibani wani gati problemu amma niga bara ga bani wani gati woki ga ba to irkoy bumbono ni ga ba yuhibbukumullah da da aran na nabi fonda gana bo manta aran irko bak sana no aran gudu aran ge gudu koyne infani fo kirko mbono ga bara to dir ko bani ya murado kultemi wadi se aga habu bon mu kokari nima annabi fonda gana kanganan ni mudu irko bak sana yadin no aya fora irko subhanahu wa ta'ala ni faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun boku kan nay fonda gana ay annabi sallallahu alaihi wasallam ay kanda kan ay kate kayen do hane hambur ko mai si se boray manti haligi alham aya fora ko subhanahu wa ta'ala gane wattabi ittabi hudaya fala yadhillu wa man ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa irko ne borkul kan nay kanda gana kan ay kate kan gati ka annabi kate gil chawandi بروكو asidarai أمو وصفتو ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنقا ونحشره يوم القيامة أحمى أعمى إركوني بركول كان بوم واس غفون أنا بمبري بري غفون إنك في الليل وكان القرآن تبو بي كان بافوني كان كمان تقولي سكان ساري لا برزوغي كان دوهاني إركوني إنك جنتونان دينو دانو كان سدي aya ilko subhanahu wa taala ni fala wa rabbika la yuminun hatta fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima ay ga zaidil koyo yani annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi boray si kiman cimandi yanku bante kala iminte ti ko hay kan kan kango zurgete ngeydi ciraga chiti fo kulirga yetir koydiyaga matanir koydiyane i fonir koydiya chiti Wadi banda dir ma ir koydiya chito ir sig kamigo tun haya ka ir koydiya chiti mana irga yardanda annabi chito irga faraha da annabi chito irga makani da annabi chito irga yardanda irma jinda salli jinda ya. aya fura irko subhanu wa tala gane ittabi'u ma unzira ilaykum min rabbikum Wala تتبعوا min dunihi awliya. Qalila ma تذكرون irkoyne wo gana haya sai zumande aran sego funaron koyodo aran masi gana a gaya ga haifo kan mantuwadi gutunu ba ko foya haifo kul masu gana magana irko tira irko gini ya gini yamar magana annabi sallallahu alaihi wasallam sunna dai ne irko tira gana matkaga hagunda to kala ir muwafaqun da mana annabi sallallahu alaihi wasallam sunna gane mu yadin no irko subhanahu wa ta'ala ne wa man ya'shu an dhikri rahmani nuqayyid lahu shaytana fa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'ani sabili wa yahsabuna annahum muhtadun ne borkul kanna bon wasugo fun koy sujanta irko ninga sarku boraga shaytan se korga sin zama ngai din shaytani ga ce ci ga borai kan giga irko fondaga ega milmo kan kanda bondo ngego yani ga aye ga hansa ga bayir ya fo din nir mi gana lokoto siba hala gir no irmo to imi zami ga babu mo nan kan ago aye dirra nan kai ko subhanahu wa ta'ala gani ya ayyuhal amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila it ko ni he armbore kenci mandi wo bondumir koy se wo bondumir koy de wo se sallallahu alaihi wasallam daran wani mi sai yilleksin koy aran jil funai kayango garan mi sai yilleksin alfagay ne bon hin kayan no al umara wal ulama alfaga bere konai kayan ga hamburir ko kini birin da irko tira al ulama ur rabbaniyun borai wo aran jil funai wo bondumi sanne se he kul kam mo fokusane do ko sanno da bon ko ne kay wo ga hagoy dara an dunye mi sey bore wara mo bondumi se he kul kam ti ko ko tera da ir ko te arne cer cende cende mi fora gotun adina mi sara mo ne woni kimino mo mene man kimino mo ne woni go adina ra mo ne woni saddina ra ir ko ne wo ye ti ko ir ko ga ti ko irkoy wo ga, sallallahu alaihi wasallam ko ga ngati ko tira ila kitabillah wa ila rasul moloko cokir koy dago bafunayra da mutodo do cito annabi buyon o banda alfagani wa ila sunnatihi arama yati ko annabi sunnaga a ga da anga ga ye irkoy ne de arante aranci mandinde aranti aranci da sari kwara. wani ga taran sai gomni wani mono ko go bodi aya fora irko subhanahu wa taala genir se wama atakum rasulu wa ma nahakum anhu fantahu hay kulkan dia wakata aran gutun kanda sanni wane goy wane ya amar yangai do kana ranganji aram ma goy dai wo kana ranganji gufuni ga aram ma mamurai wane no irko subhanahu wa ta'ala anri ya madda ini umar bin khattab zabanura umar goga sallam wal abla bin umar radiyallahu anhuma agogene woy bor kul na meshe da irko ina lali woy bor kul kan ninga mayo suka irko ina lali woy bor kul na safariya ka ginga hingeize sasa man irko ina lali woy bor kul kan ginga muhamno ka irko ina lali kul woy bor fone hey alfaga wone yankan kan ni gogiti ya iriya man dia irko tirara lali bo bawo kan ni gogiti ani an ni irko tira chaw ani ngana chaw ya ummu yaqub ni gine woy borasi ani ni umu yaqub da dai ni ne chaukai fakar karatihi ni ne kyau amma ni man faham da dai ni inga chau amma ni man faham bor inga kyau amma ni man faham wanne inga ci mu bai amma ni sa gana ani to man gano ine ine wani la ani ni man chau irko sanno kani wa ma atakumur rasulu khuzu wa ma nahakum anhu fantahu ani wala inga ne kyau ani to ngani amin ilkoye diyano ne ilkoye ala ala anu man laanahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam il faut sey laali barka ilkoye diya laali ne mi laali ilkoye diyano ni laali yaadi nga il faut sey sati ne hay ilkoye diya kattaran so wata ay ka man anaran ganjiga funaga omara wone go hay kilkoye diya cirs andu ganjiga funiga yaadi ngani ndi woni ɗo ceɓe ɗon nirmi gan wo kan annabi nir yamarda aya forayer ko subhanahu wa taala gene Kul atiu llaha wa atiu rasul fa in tawallaw fa ma alayhi ma hummila wa alaykum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma ala rasuli illa albalaghu almubin irko tabaraka wa taala ni annabi mane boray se wo bondum irko se wo bondum diye wo se daran na bande bare fa ga janga bondum irko se wala rama janga bondum irko diye wo se har mo bai yewo wo kan guwagi baga agwabo aiki da kabo mu kaida an akaida mu aran mu kan guwagi ran ga gwaran bo ina da karan bo tanga taran mu goido kana ran yama daran bondu ma sai kai ga kanda ai kunno si wajibi da yawo ga kan dai tonan da yambanganci ya dinga irin ya yi aye ga hansa ga bagumo amma irga dungure yan da wane ya azarjiga ka irkodiya sallallahu alaihi wasallam sunnara hadisi bobayan kangir kan ga wajiban dirga irma goida annabi sunna irma moro bidai a acabir sai mu danje kul sino addina kan ga addina sara ga to bida bida no ga tijasa kul ga jasa wa sharral umuri muhdathatuha wa mimma kana yanshidu malik wa khairu umuri dini ma kana sunnatan wa sharru umuri dini al muhdathatul bada'i agodo ne ka imam malik ga targa donura an bore lakkale candi addina wo a misayira wo kante gomnigi bisi kulngi to kanga te sunna wo kanga wafu kondir ko dia sunna addina ra misa kanga jasa jasa kul ngono gati bid'a ta je ki sintin addina ra bid'a masiba ga lala alfagai ne albid'atu ashaddu min almasiya. bid'a a masiba a zunuba da kalo da bone bera da danja Allah lagi bisa ko kutaya wani yo aga borbo blakkale a berin dai aga berin da borbo blakkale sifam da bora mate irko ko a bisa mate bidanci Ni a ga te dama diminente bidanji zambi zunubuteri wo a ga bai kan tale ne ngogate wa cikin ko ba sa gomni ga nan am bi funa ga. to bidanji wo sigi bai halin go tale te ngogo ga di kan go borende bu bono ko kusigi boren do tonga kalamu jirsi dai ko koyr koy do wa badalahum min allah ma lam yakunu yahtasibu am koyr koy do de kalam banga se o kasigi mila iza zunuba rana goga bare aseni ne bid'a to irko sitar ga tobe ta asai da fandin ga bid'a zama man da hal tani no musun kufa am baya ga hala mu ya fice caga hala mana ago hadisa ira hadisa kirko diya ga ne kai imam bukhari da muslim kun ka tare irko diya ne man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fa huwa rad borku tagandi asintin ir misawara kan gital tare addina wara kan si ara iga yeti boraga sande yetiyanno fo huwa raddun yanno newo sanno moto canfa se guna manne fo fahiya fo mardud amanni adi mante amo ga. yeti boraga ya raddi yanno. mani iga tuta isbata isiwo dine nina haya ti kalkan ninta banda wala kalkin taniga gamur ya yeti to ne yeti yanno isi isata mboda sam asto kwar mo son ko biya imait isi ba atanu fa huwa raddun yeti yanno aka hadisa fora kan ma'ana go kubai gibi suwane imam muslim fillah man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd irko dare bo kan na goy fo goy kan iri ya yan wasi abon ngano igaye tiniga bor fogi hingani sintine haditha aiwo mantaino na sinti zare kan mantaino na bida sinti bor fono ginga sinti aigo dondo yari la wani sey guni aiwo haditha chito si zuraymo to ge yeti bora ga da hadisa wani bani mana sinti to mu bai kan fa ho mardud alaikare nigi gar giri zangay borai buga boy amma un kun kan ni woni ko gate man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd in ya fosinai annabi sallallahu alaihi wasallam a hinnano borga cercer da bondumiya san pursa alal aini war ras matka imam abu hanifa da labari kafin sai ko da do alal aini war ras irga tano da nautarai taya asindir mu kai ga bonkaji tudurwano amma da alfaga fono ne yakini alfaga fodi yakini wadin irga ne sino dir koy san ne. fudayl bin iyad agani irko wani sanno dir rakir ko subhanahu wa ta'ala gani suratu tabarak huwa alladhi khalaqa mauta wal hayata liyabaluwakum ayyukum ahsanu amala irko ta kodin kan na buya da bafunai ana taka borai ga buyi bafunai ifose amudu ir jarrabaga sigidi irramayno goy borendi imam fudail bin iyad ne akhlasuhu wa aswabu goyo kan wonde ikhlas ngati ahsanu amala goyo kan ngati sawab ane fa innal amala idha kana khalisa ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل hatta yakuna khalisan thawaban sawaban wal khalis an yakuna lillah wa sa an yakuna ala sunna fudail bin iyad ne goyfo kulkan borgo goyfa da dai irko hinna sinoninti amma amandu sawabu amandu daidai go isata ba irko sinoninti sanda maulidi bore kan go maulidi te bore irko sinoninti irkwai sai ni gwai amma eske annabi sunnano to zare ka ta annabi sunnano isata mu kukan ni ko ga hannaga te kino ra wallahi isata da irkwai te golo te sawa no bo amma ni mana ikhlas dan ara ni mana te irko seno mu isata halkasu. jingar ni mutun ga kiyamul layli ga nafila ni hinne ni kwara bokku sigidini irkwai hinne sai ni go gati e mana ni go gati sunna bo zam sunna ya maranda meni sigate bora ima diseno no gate wala ima ma to ngum halka shi sata boy zena boy yam zena dayno il ko hinna sero no goti kala gomte sawab am wafakun dikimo wo kannigi te ko hinna se ilko hinna maga sero no ko al janna ke dir ko mondo ma ke chense amate sawabo gate amate sunna bo mutka annabi ni mate nga no lugate manti bida goyno bida goyr ko sinda muradu matku kanni anni aga bolinda ibn kathir ani aya din fasara en wora nan kirko subhanahu wa ta'ala gani faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha wala yushriku biibadati rabbih ahada ani falyamal amalan saliha ay ma kana muwafiqan li shar'i llah bormo goy goy hanno ni kurka niga je kan niga kaga kai ir kojjine niga ka sinai de irkoi, ni yarda kan din bu irko gin tunan niga gin kan niga jini to mo goy goy hanno si shirku marka markasin dan ni koyo gane ngora raga barkan da borfu ifo lati goy hanna am te goy kan wafa kon dir ko sharia ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أنتي وهو الذي يراد به وجه الله wahdahu la sharika له goy hanna kan min te ni bonon de il koy hinna mon duma wa hadhani rukna al amal al mutaqabbal hari hin ka wonge no gati kan gata goy ki gata i wona genjay no goy fo ne akan gati mata la budda an yakuna khalisan lillah sawaban ala shari'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam dole no amate gonin te ko hinnasi dole no goyo dil lil diya sallallahu alaihi wasallam sunna yani ga wane awasir se dalil yadi nori nyak fosini ago hadithaira kanga cha dursi sunna agane mo go wajibi sunna nge no go fonda kan fonda bur al janna irko diya sallallahu alaihi wasallam ne kullu ummati yadkhuluna al janna illa man aba قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى irko jani ngal umma meda meno go fura aljanna kal barkan wangu mayanno annabi go bonu da nango ummatu ad-da'wa annabi gonda al umma ummatu dawa da ummatu ummatu da'wa ga an dunya boray kul ummatu da'wa no zal silamai za kafare annabi al umma no kir ko ina annabi samba mi ke kal salam tarega amma ummatul ijaba al umma kan jabi annabi ke yango singa gita al silamai di ko inga no jabi to nan nango ko koyda go sallan inga al umma kan di rabbul kul nogo fural janna kal barka wongo ina annabi se Maino ga ma aljanna an nema am in sibango fura annabi ne to ga ti barkan bondu mai sai ka fura aljanna man ta ga ogo furu furu barkan nay kuta borono wangu aljanna fure hadisa fora irkodiya sallallahu alaihi wasallam ne ma nahaytukum anhu fajtanibuh وما ma به فاعتوا Fa ما ma فإنما أهلك الذين من قبلكم kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim irko diyani hay kul kan ay naran ngen diga funa garan mu mura hay kan ay naran ya madda aran mate ga katara hina de dan do hay kul man al ummai kayango aran gine hal chandi kala hayan bo bayan kan sinda nafa di char focus ne bo baki gite ngai annabiyan bai ga annabiyan mai mini mitibi ngai ste annabiyan mai ni ya mar imu wangu imi gangi mutai waneno ni halci ni go adisa gonda sababul wurud sababu kanta annabiniki sababu fono ka ko a hala hajji o jiiri kunno girkoyɗi a dangay wisa igugu wahitir ko annabi ga lokacol ganani don dai ne na don kalam taranga wajibi don mo aran si o fanda ainan kan ay na hay ya madda aran makata ara hinade danno micin hay ran ga jiga funaga aran maran mo nganji ko funaga ngojo sinde ni ma nan ni hina de dan do miti mamora gaba daya asinda ba lamba lamba foyan kwai ne to ya dinga wane kulga cabir sai annabi sunna irma hagwaida agoyi ra hadisi kan imam muslim filla abu hurairah radiyallahu anhu ani irko diya sallallahu alaihi wasallam ne man da'a ila huda kana lahu min al-ajr mithlu ujuri man tabi'ah layan kusur zalika min ujuri him shi'a kuma da a yi labalala ta na alaihi min al’ismi misul a sami mantabi'a layan kusur zalika min a sami him shi'a iko yi yare buku kan da borai kan daga kwai yin borai ce to a gata yi nisai su furai kan nigudu borai kukan ni gana kan dadin fanda wani gudu yi furanci ne kam mantandi di zabu fa isa furai ira hay fo kuli gudu ngay so fura kigi mo gudu ni mo gudu i wana kirki ge guton ton lesse Bar barkan da bore ga koy dare yanga agudu zunu bor kul kan na boy meradi dare yangodi fonda gan agudu zunuba cire kam da mo im zabu bore ni wani zunuba ga hay fo kul zunuba kan dum ay gim gudu agoy se koyni ngamo ge gudu ngwana cire i wana cire na'am wadin si aka haditha iradir sambu athare ki fillugo funa annabi ga sallallahu alaihi wasallam athare ga hansaga bagumo ki fillugo funa annabi ga sallallahu alaihi sallam. kan igogiri ya madine athar nda ti ki fillugo fun annabi sahabai ga wani ga itlaq ga tanga ga ibn athar agoyira abla bin mas'ud sannu. kan zanzan kan imamu darimi inga no ga fillan ga tirara Abdullah bin Mas'ud ni ittabi'u wa la tabtadi'u fakad kufitu wa gana wa kan tabbat gufna nabiga wa sikat bid'a wa sikat hartaji zan ina rawasa ina rawasa Uthman bin Hadir aninga kaga fur Abdullah bin Mas'ud ya basbo ngana sai awshini ay wasiya فقال نعم أني توجن وصية عليك بتقوى الله walistiqamati ittabi wala tabtadi anayi hokai gini ya madda wasiya mahambur irkwai makai irkwai fonda mu alif kayya magana annabi sunna musikata bid'a addina. Abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu ani man sarrahu an yalqa allah ghadan musliman falyuhafiz ala haula'i salawat haythu yunada bihin فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم في عليه لكفرتم أنا boku كان أجن بيجندي أجن فرحان دي ko bay kisne dir koy الكيامة al السلامة to mu kokari ga gingarai batu gingarai zuwa wa mi ma agwai dai wani wani dala dan ca maka gingarai ni alboro zamir ko ino shari'an dinga ara annabiyan ma sai kanda fonde ago kanda fonde ina gingarai zuwa wa mi da bore to an daran ga jingar aran foyi rama ran sika jingare ga jingar matkan boru ya mai kan sika jingare kan go gogor fu sika jingar jamara alborai ramu wallahi haran fanda annabi sunna jenga ka jamara jenga annabi sunna na yanno daran fandir ko diwa sunna wala aranga cafa ga dare allahu akbar to yadin no abdullahi bin sahal bin abdullahi tustari أن ma أحدث kaumun filin العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة فإن وافق السنة سلم وإلا فلا Sahal bin عبد Tustari, تستري الفقه بيرفونه Ani بوريا من hari tagi sintin berera dalili si abo kani mi hago funaga kendo hani hala hayawo kici awafukundu sunna da awafukundu sunna yi mahallas Berai sanno kan ni gobe ci, da ma awafukundu sunna to Allah sai sino kan bon futai yaringa irin ya fo sinai borgina hannai iniriya margumo irmu kokari irmu annabi sunna gana. irin ya fusine annabi sunna gane yan hannu kan ga wajibi usulu dinaira da furu'u dinaira addina asulaira tauhido do aqida do don nir masambu annabi sunna ra yadin no fiqhu do hare iri arwalai kitai janaba nyuma yanci tai haida nyuma yanci tai hayyan kurki tai karama kwai jingar yan me 'yan zakka yan addina misai meda mai kan sigine furu'u din wal fagay na dina fay ko kanen di hinka aqida do hare gina se usuluddin adina aslo tik sayno racine fondation e won wanda mo gale branche kan ngay wo iga dogor to i kul dair ti annabi sunna de ginga no sallu kama ra'aytumuni usalli da me hauno ma me hau matka ko da me hau da zakkano ma kamat kan nabi ya mari ma kada da hajjino khuzu anni manasikakum كيفو كل ما تمت كالنبي يا مدى ولينجي نوغين هلس مات ماتكا إمام مالك أغني كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بون كل سنان دنيارا كالإجن سنفوتا إمن سنفوتا كالإقوه يا صلى الله عليه وسلم إمام الشافعين أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد الفق بيري كوني كن وافقو كم بركول كان أبنجي أسير كوي ديا سنة إني نسي هن كن نسي بيواتو هن كن أبنجي نسي هاي فلانا نبي سنة تو نسي لفندو أسي حلال نسي لمانا بورفوس النسي دولنو بورما كي النبي صلى الله عليه وسلم سنة ya dinga irin ko irin ya ne matka imamu ibn al-arabi al-maliki a maliki agani malikiyai ngay no gane ngay ngay wone mazhabara imne imigin garbu ko ga alghaibu ko kan sini ne wani su sunna yi ima ya danda ne fa ani hay kusino alfaga wa malikan ke mono fa ani walewo imine annabi hinna seni hingate suratul ghaib borfo singata se ani wadi matkimino ani wo kan gono irma bai haikul bon masaki kalwo ki filla bor masi hadisi taje kani bondo bor masi salan kan haikan tabbata addinara dam wadin inga nogati halla sai fondo amma dinne ne ka gina ra'ayi da addina misra wani halki fondo siko kul si ara yadin ga kan sunna di warga di mai yardan da mu goida wani lokaci eh, bor si hadi bor wani halasa matkan imam ash-shafi'i ne hay kul kan ne ci gutul sanne ra kan focus ne dir koy dia sanno to wai sanno furu wo goida annabi sallallahu alaihi wasallam sanno da ai wani kinara ani idza اذا al hadith وقلت قولا فأنا راجع عن قولي وقائل بذلك ده حديث بانجي سها تيتو نيسان نوبو حديث أبندا نيبو بيما ناكي أيتو نيسان نوبو إيه، بافو نارا كالي بو يومو باندا وبندا أرنغاير نعفو سيني الحالي غا إكبير سكر لوكو تشوتو ودي زيرغ غاي نانغو نانكي دو داي داي إلكو سبحانه وتعالى أم إندارم كل مرو سفرارا نانكي حتى أمو فنكال إندو الشيطان دو إلكو سبحانه وتعالى مواري أما يفرسي وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد الله إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كقول ما فرق من دبومي كان أوازي سنة وانا